amarya kin sha kamshi to ai ya kamata ki bude min fuskar ta kin gani ko har kin manta alƙawarin da muka da ke ni na za mu karya martaba da siyan baki yaya batan kai kai ina miji na Hashim kirya kike kirya kike kici kin kasa gane abin da yake faruwa ya ake aka kawo gidana ina matar ka ina matarka zaka ce ko kuma ni ina mijina yake kuma sannan me ya da ka buga ne nan ba ka buga ne ce kuma gidan ke na can mai dine ka fita kafin mijina ya zo ya same ka fi kowa sanin bakin hali da bakin kishi irin na bashir to wallahi ba zan yadda ba wallahi ba laifi na bane ma su kai amare ne musaya an yi musaya wallahi Allah ya isa Allah ya isa <laughs> wallahi da zan ga bashir din nan da sai ne masa cin mutuncin da ba zai ta manta ba har mutuwarsa dan iska mutsiya ce tsinanne baki da hankali kin san abin da yake cewa kuwa so nake yi ka yi min saki na wulakanci wanda ko da mun je gida auren mu ya haramta tunda ka ce ba ni da hankali to yau sai in kashe ka in nuna maka irin nawa dabbancin Allah mana ba inda zaki ji wani kaga akan wa'annan rayukan guda biyu zan iya barar da mutunci na kai ya zamo dole ma ka janye wannan sakamakon makaryacin likita kawai Umsa yana ga labarin duniya bai karewa ban taba sawa a raina zan auri yaya bashir ba ni na ɗauka zuwa yanzu kin yi laushi kin karbi musayar iyayenmu sai yanzu na gane cewa kina son bashir shi yasa har kika yadda kika amince da wannan musayar wai wani irin rashin mutunci da zubda daraja yaran nan suke nema su zamanin. yanzu abun kunya karshe mahaifinta ya zo ya kama ka ƙiƙiri, ka fito da yasa daga wani daki kuma ba matarka ba <laughs> yau sai mun kecere ni ni je kai a cikin gidan nan abi ka tarrace mutunci da kake da kake tunani wallahi kuma duk yanda ka zaba ka za a cikin gidan nan ba hakorin ka nake ji ba kawai rabuwa da kai nake zan yi komai akan matata ba ka da wata mata a cikin gidan nan ka koma can gidan ka je ka samu matarka amma ba a nan gidan ba Bumsa yana ga labarin duniya bai karewa